لأن الميثاق kitabi, في كتابه مشتمل على اتباع محمد domin alkawari wanda a cikin littafinsa ya tattara ga cewa in Muhammad ya bayyana abi shi bi qaulihi ta'ala wa id akhadha Allahu mithaqa nabiyina ka ambata lokacin da Allah ya amshi alkawalin annabawa wato wanda kulla tsakani ne da su lama ataitukum min kitabin wato Allah ya ce ma annabawa ga wannan alkawali ban zo muku da wani littafi ba wa hikimatin ko wani hukunci sun maja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku musaddiqul lima ma'akum mai gaskatawa ga abin da a tare da ku na littafai wal hikimata kuma da shari'ar da an gare ku wa huwa sadiqul li kulli nabiyyin wannan ba annabi Muhammadu daya ba kowane annabi ya taho bayan wani annabi ya ti ba da akhir ila Muhammad har zuwa ga Muhammad na karshe da tuminun nabi to za ku yi imani da shi wala tun sarunna kuma lalle za ku taimake shi kowane annabi ya taho baya gare ka yayi daidai da abinda da annaka bai saba ba to wajibi ne ka taimake shi wato Allah ya dauki alkawalla ga annaba haka ai in adrakatumuhu in kun kariske shi kuna da rai ku bi wa umamuhum tabi'un lahu amma al'ummomin su ba su bi fi dalika wato kenan in kai baka riska ba ka umarci al'ummar ka su bi sannan ya ce aqaratum ah, ala an wa akhadtum ala zalikum isdi kun yi ikrari kun tabbatar kuma kun riƙe alkawali na akan wannan qalu aqarna suka ce eh mun mun yi ikrari mun shaida qala fa shahadu to ku yi shaidu akan kawunan ku wa adba'ikum mabiyanku bi zalika eh, wa inna ma'akum min shahidin wa ana ma'akum ni wato inji ubangiji ni tare da ku ina cikin masu shaidu a kansu duk wanda yake wani addini ya zo masa wanda yake daga Allah ya ki barin nashi ya ya ci gaba da da da na nashi ya kibi wannan na na na karshe to shikenan ya saba mu alkawarin Allah ya saba mu abin nan manzon sa saboda haka wato duk ba yahude na kwarai ko ko na bana sare na kwarai tile ne shiga musulunci in ba haka nan ba ya kibin abin da injili yake ciki ya kibin abin nan domin bible yana cewa in kwamfata ya taho a bishi in bai abin nan in ba bishi ba kenan ba yi aiki da abin nan da bible ba haka nan taurat shi ma kun gane ko تولي بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن تولى بعد ذلك duk wanda ya kauda kai bayan wannan alkawali da Allah ya dauka ga annabawa kun kariske shi kuna dare ku bi wa umamuhum tabi'un lahum amma al'ummomin su ba su bi fi dalika wato kenan in kai baka riska ba ka umarci al'ummar ka su bi kala wato eh, sai bayan Allah ya yi musu wannan alkawali su annabawa sannan yace a qaratum ala wa akhatum ala zalikum yace kun yi ikrari kun tabbatar kuma kun riƙe alkawali na akan wannan qalu karana suka ce eh mun mun yi ikrari mun shaida qala fashhadu to ku yi shaidu akan kawunan ku wa adba'ikum umabiyanku bizalika wa inna ma'akum min shahidin wa ana ma'akum ni wato inji ubangiji ni tare da ku ina cikin masu shaidu akan su duk wanda yake wani addini ya zo masa wanda yake daga Allah yake barin nashi ya ya ci gaba da da da na na na karshe to shi kenan ya saba mu alkawarin Allah ya saba mu abin nan sa saboda haka wato duk ba yahude na kwarai ko ko na sare na kwarai tile ne shiga musulunci in ba haka nan ba ya kibin abin da injili yake ciki ya kibin abin da domin bible yana cewa in kwamfata ya taho a bishi in bai abin nan in ba bishi ba kenan ba yi aiki da abin nan da bible ba haka nan taurat shi ma kun gane ko to wannan ba'da zalika fa ulaika humul fabiqun man tawalla duk wanda ya kauda kai bayan wannan alkawali da Allah ya dauka ga annabawa wa yaqi fa ulaika humul fasiqun wadannan sune fasikai masu fita daga imani fa'adar da nira fi tawalli an labzi man wato wanda ya karkace sannan ya bai ce wannan ba wa jama'a ulaika hamla alal ma'ana domin masu haka nan masu yawa ne faman akhadha zalika almitaq ya'rifu annahu la yanbaghi li yahud wa dauki wannan alkawali zai sani cewa baya kamanta ga wani ba yahudi ko ga wani ba nasare an yastanirra bi tamasuki bi yahudiyyati shi doge yayi rikon abin yahudancin sa auna sarani yake ko ko kristantin sa bai tukal islam shi bar musulunci ba da ma ta bayyana lahul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare shi wa illa fa laysa ala shay'in min dini in ko bai yi haka nan ba to baya akan addinin sa ga komai baya komai cikin addini bisa ga yarda su su bi hukunce hukuncen sa wa karahan ko kuma bisa ga tilas bi sayfi da takobi wa mu'ayanati ma jaw ilayhi ta ko kuma bin dokokin Allah ko kaso ko baka so ba tilas ka bi wa ilayhi turja'un kuma zuwa ga Allah ake mayar da ku kun hanta da imani bi dinillahi. الإيمان بجميع الأنبياء إيماني قدك أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن wa huwa fil akhirati min al kuma shi a lahira yana cikin masu hasara li masirihi ila domin zama washi zuwa ga wuta al-mu'abbadati alayhi wanda an ka dawwama wata ya hasara kansa kenan Allah tsare mu to ci gaba ya الناس أجمعين فأولئك ودن أحكا جزاؤهم أن عليهم لأنت لا بند أسكا مكوانسو واتو لأنا ألا يعني سنتد سودة رحمشي da kuma mala'iku kullum mala'iku na yi musu azaba na yi musu cewa Allah la'ane su wannan su ajimin da mutane duk gaba ɗaya suna cewa Allah la'ane su tunda sun san gaskiya sun ga aiki da ita to Allah ya nisantar da su daga rahamashi khalidina hmm. a nan ita wannan aya ne qalilina fiha la yukhaffafu anhum al'azab wa la hum yunzarun to sabi kuma aya wadda ta gabata na cewa sai wanda ya tuba ya nuna kenan wanda Allah ya nufa da tsira zai sa ya tuba kafin ya mutu eh, da an ka ce ilal ladina tabu sai wanda sun ka tuba ila wa hasilul jawabi abinda da hasilin jawabi anna tawbatahu innama tuqbalu tuba mai tuba wanda ya yayi kafirci ana karbata idan kana sayyata in ta zan ingatatta wa min shuruɗi sihati akwai daga sharuɗan ingancin tuba Allah ya sila ila haddil gargara kada ya kai ga lokacin da zai mutu amma in lokacin mutuwa ya taho ya ga mutuwa ta iso ya ce na tuba to ba a karba fa in lam tasiha wa hiya ghairu maqbula amma in wato inganci ba waɗannan sharuɗa ba su samu ba to ba a karba wa dinuhu gairu maqbul addinin da ya duk ba karba ba li'annahu gairu al-islam domin ba musulunci bane li'annahu min shurudil islam al-iman bi jami'il anbiya domin yana daga cikin sharuɗan ima musulunci mutum ya imani da dukan annabawa wa ma unzila ilayhim da abinda an saukar musu wa ulaika al-mawsuna bil qur wadanda an ka sifanta da kafirci da kafirci da annabawa wato yahud humul dalluna su ne batattu ay almutanahuna fi dalal wanda sun kai iyaka ga bacewa wa wayas ubu alaihim an yatruku la da domin wanda ya saba da bata to kuma yana yana wuya gare shi bar batan nan ya komo zuwa ga gaskiya li shiddati guluhin fi domin sun yi tsanani ciki sun zurfafa ciki wa gairuhum aqrabu ila al-iman bi muhammadin minhum wato saboda ka wadanda ba su ba sun yi kusa ga imani da musu wa haulin minan nas kuma sai kuma da wata yagiya daga tsakanin su da mutane muminai wa huwa ahaduhum ilaihim bil amana ko dai su yi musulunta ko kuma su yi alkawali da amana na su ba da jizya ala ada'il jizyati ay la ismata lahum ghayra dhalika ba su da wani abu da zai tsare su ko dai su musulunta ko kuma su su biya jizya wa ba'u daga da min Allah sannan suka komo da wani fushi daga Allah wa diriba alaihim al maskana kuma an ka buga walakanci akan su abinda an ka buga wato kamar hatimi wato har abada yana tare da su wa shine annal yahudi wato ba yahudi yazharu amin nafsi il faqar ko da yaushe talauci na bayyana gare shi wa in kana ya musulun ko da wadatacce ne yana da komai zalikal المذكور abinda anka ambata din nan sababa gadabillahi wannan kuma kashewa da kafirci sune sababin hushin ubangiji a zainu din nan babu ta gadabillah wa darbil maskanata alayhim kuma shi yasa a sa talauci akan su wa kanu yatadun kuma sun zan suna ketare wa hadi yatajawazuna al-halal suna ketare halal ila al-haram zuwa ga haram don haka nan kullun cikin wulakanci suke Allah ya tsare mu eh kaman ki ba la ifu sawa min al-kitabi ummatun qa'imatun يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء amma su ahlul kitabi ba duka daidai ba duka muyagu ne zalla ba wato ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima daga cikin mutanen littafi akwai al'umma wadda ta tsayu da gaskiya mustaqima wadda yake san Allah suna karatun Qur'ani suna sallah suna bin abin da Allah ya ce يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله سنة إيماني دعا wal yawmil akhir kuma suna imani da ranar lahira wa yamuruna bil ma'ruf wa nahwana 'anil munkar kuma suna wa'azi wato suna umarni da alkhairi da wanda an ka sani ga shari'a suna hani daga abin da ba sani ba ga shari'a wato suna wa'azi wa yusari'una fil khairat kuma suna gaugawa ga ayyukan alkhairi wa ulaika al wadanda an wadannan da an ka sifanta da wannan daga cikin bani isra'ila min as-salihin su suna cikin na kwarai wa minhum akwai daga cikin su mallai su kazalika wanda ba haka suke ba wallai su min salihin su ba cikin salihai suke ba wato su kafirai ne kenan to ci gaba وما تفعلوا من خير فلن تكفروا والله to بالمتقين وما يفعلوا wato abinda sun ka aikata wato su waɗannan al'umma na ƙwarai na ahlul kitabi abinda sun ka aikata min khairin alheri falan falan yukufaru ba za a rasa musu sakamakonsa ba an karanta da abin nan ta wato kenan ku musulmi mata ta alumin khairin falan kufaru abinda an kun ka aikata na alheri ba za a hana ku la shi ba wato ba za a karkare muku a kafirce muku a kira ku la da shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu tsoron Allah al muttabi'in wadanda yake masu bin awamirahu umarninsa wal mujtanibina nawahiyahu masu nisantar abubuwan da ya hana wala yadrukuhum bal yajazim Allah ba shi barin su amma zai saka musu dun wasu kufar bima yati sannan ya sifanta kafirai da abin da attafe fa qala yake innal ladina kafaru lan anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to innal ladina kafaru waɗanda sun ka kafirta daga hukunce hukuncen ubangiji lan tuguni anhum amwalun dukiyoyin dukiyoyinsu ba za su tunkuɗe musu komai ba ah, wala auladum haka nan ƴaƴan su ba za su tunkuɗe musu shay'an komai ba min Allah daga azabar ubangiji wa kuma bi dhikri ya keɓance 'ya'ya da dukiya li anna al insana yarfa wa annabsi hi tarakan bil mali domin mutum yana wa musiba daga kansa da dukiya wani lokaci wa bil isti'anti bi aladi ko kuma ya nemi taimako ga ƴaƴa su taimake shi don a tunkuɗe masa wa ula'ika sabun nar kuma waɗannan waɗanda yake sun kibin umarnin ubangiji su ne ƴan wuta su ne abokan wuta hun fiya khalidu masu dawwama ne cikin wuta Allah ya tsare mu ya ci gaba مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا shurudul islam al-iman bi jami'il anbiya domin yana daga cikin sharuɗan ima musulunci mutum yayi imani da dukan annabawa wa ma unzila ilayhim da abin da an saukar musu wa ulaika al-mawsuuna bil kufr an ka sifanta da kafirci da kafirci da annabawa wato yahud hum dalluna sunne batattu ay al-mutanahuna fi dalal wanda sun ka kai iyaka ga bacewa Ah, wa wa yasubu alaihim an yatruku ladan domin wanda ya saba da bata to kuma yana yana wuya gare shi bar batan nan ya komo zuwa ga gaskiya li shiddati guluhin fi domin sun yi tsanani ciki sun zurfafa ciki wa gairuhum aqrabu ila al-iman bi muhammadin minhum wato saboda ka wadanda ba su ba sun yi kusa ga imani don wanda bai ga ya zurfi ba yan ka wada masa gaskiya zai komo amma wanda ya zurfi bai komo wa Allah ya eh, ci gaba الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتلي أولئك لهم حرمت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل الله وعدل من النار وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون to dole ba alaihim zilla wato bayan haka nan kuma an doka walakanci a kansu aina ma suke duk inda an ka same su ai haisu ma wujudu duk inda an ka same su wala izza lahum ba su da daraja wala atisama kun ba su iya tsare kansu tunda ya zan sun bar abin da Allah ya ce musu su yi illa bi hawli minan nas ba ta ba su iya tsayuwa da kansu sai dai da wani alkawali na daga Allah min Allah bi ahadin bi an yuslimu sai sun musulunta wata zulu anhum dhilla wala kanti ya gushe musu wa haulin minan nas kuma sai kuma da wata yagiya daga tsakaninsu da mutane muminai wa huwa ahaduhum ilaihim bil amana ko dai su musulunta ko kuma su yi alkawali da amana na su ba da jizya ala ada il jizyati ay la ismata lahum ghayra zalika ba su da wani abu da zai tsare su ko dai su musulunta ko kuma su su biya jizya wa ba'u daga dabi min Allah sannan suka komo da wani fushi daga Allah wa diriba alaihimul maskana kuma an ka buga walakanci akan su abinda an ka buga wato kamar hatimi wato har abada yana tare da su wa hiya shine annal yahudi wato ba yahudi zaharu amin nafsi il faqar ko da yaushe talauci na bayyana gare shi wa in gani ya musulun ko da wadatacce ne yana da komai zalikal masuru abinda an ka ambata din nan sababa billahi wannan kuma kashewa da kafirci sune sababin hushin ubangiji a in zainu din nan babu ta billahi wa darbil ta alaihim kuma shi yasa a sa talauci akan wa kanu ya yatadun kuma sun zan suna ketare wa Ya yatajawazun al halal suna ketare halal ila al haram zuwa ga haram don haka nan kullun cikin wulakanci suke Allah ya tsare mu eh kaman ba la من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ليسوا سواء أما su أهل الكتاب بعد duka ديدي بعد duka ميابون ne zalla ba wato ba daidai suke ba min ahlul kitabi ummatun qa'ima daga cikin mutanen littafi akwai al'umma wadda ta tsayu da gaskiya mustaqima wanda yake tana akan gaskiya ta ta tun Allah ki tabbatata akan gaskiya kamar Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu wa ashabu na ayatil suna karatun ayoyin ubangiji ana Allah tsakar dare wato cikin sa'o'in dare fi sa'ati wa hum yasjudun suna sallah wato suna sallah suna karatun qur'ani suna sallah suna bin abinda Allah ya ce yu'minuna billahi يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون بالخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله سنة إيماني ده الله wal yawmil akhir kuma suna imani da ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar kuma suna wa'azi wato suna umarni da alkhairi wanda an ka sani ga shari'a suna hani daga abin da ba sani ba ga shari'a wato suna wa'azi wa yusari'una fil khairat kuma suna gaugawa ga ayyukan alkhairi wa ulaika al mawsufuna wadanda an wadannan da an ka sifanta da wannan daga cikin bani isra'ila min as-salihin su suna cikin na kwarai wa minhum akwai daga cikin su mallai su kazalika wanda ba haka suke ba wala su min salihin su ba cikin salihai suke ba wato su kafirai ne kenan to ci gaba وما تفعلوا من خير فلن bil والله عليم بالمتقين وما يفعلوا wato abinda sun ka aikata wato su waɗannan al'umma na ƙwarai na ahlul kitabi abinda sun ka aikata min khairin alheri falan falan yukufaru ba za a rasa musu sakamakonsa ba an karanta da abin nan ta wato kenan ku musulmi mata wa alumin khairin ku faru abinda an kun ka aikata na alheri ba za a hana ku lada shi ba wato ba za a karkare muku a kafirce muku a kiba ku lada shi ba wallahu alimun bil muttaqin Allah masani ne ga masu tsoron Allah al muttabi'in wadanda ke masu bin awamirahu umarninsa wal mujtanibina nawahiyahu masu nisantar abubuwan da ya hana ولا يتركهم بل يجازم الله باش بدن سو اما زي ساكا مسو ثم وصف الكفار بما ياتي سن يسو انت كافر ده ابين ده اتفي فقال إيه؟ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب هم فيها خالدون to inna alladhina kafaru wadanda sun ka kafirta daga hukunce hukuncen ubangiji lan tuguni anhum amwalun dukiyoyin su ba za su tunkuɗe musu komai ba ah, wala auladum haka nan ƴaƴan su ba za su tunkuɗe musu shay'an komai ba min Allah daga azaba ubangiji wa hasahuma bi dhikri ya keɓance ƴaƴa da dukiya li anna al insana yarfa'u annabsi hi tarakan bil mali domin mutum yana tunkuɗewa musiba daga kansa da dukiya wani lokaci wa bil isti'anti bi aladi ko kuma ya nemi taimako ga ƴaƴa su taimake shi don tunkuɗe masa Eh, wa ula'ika sabun nar kuma waɗannan waɗanda yake sun kibin ubannin ubangiji su ne yan wuta su ne abokan wuta hun ziya khalidun masu dawwama ne cikin wuta Allah ya tsare mu da ya ci gaba masalu ma yunfiquna fi hadhihi al-hayati dunya kama qalilin fiha khirun asabat qawmi zalamu anfusahum فيها ظل فاوت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون واتو كافرين سنة أبنا سنة تيروا سنة أيوكا على خيري wata da dukiyoyinsu amma ayyukan nan ba su da amfani wato abinda asiba abinda suke ciyarwa ai al-kuffar fi hadi al ga wannan rayuwa duniya fi na nabi ko dai su ciyar don fada da addini da kafin munafiki ko ku sai don alheri to duka kamar talibin duka bai da amfani kamar iska ne fi asirin ciki akwai eh, zafi mai tsanani ko ko sanyi mai tsanani asabal hasa kawai shi iskan nan mai tsanani sanyi ya sami wato abin nan gonan mutane shukan mutane zalamu anfusahum wanda yake sun zalunci kansu bil kufr da kafirci wal ma'siya ya alqa su halakar da shi wato kamar mutane ne masu gona mai kyawu bayan haka iska mai tsanani ya taho ya same su ya sami gonan nan ya busar da ita sannan bayan haka nan wuta ta tashi ya ya halaka falan fi ubi ba za ba zai amfani da shukar su ba wa kazalika nafaqatu haka nan wato abin kamar yadda irin waɗannan masu gona ba su yi amfani da gonan su ba haka nan kafirai waɗanda sun kai alheri ko kuma sun kai kashe dukiyarsu wajen faɗa da addini wato dukiyarsu zahibatun da yantafi'una biha ta tafi kuma ba za su iya amfani da ita ba wa ma zalamu kuma Allah bai zalunce su ba lokacin da dukiyarsu ta halaka gaban za walakin an musamman yazlimuna amma kawo nan su suna zalunta da kafirci wanda ke na wajabtar da tozartar dukiyarsu wato ba ta da amfani domin sharadin a karbi wani alheri wato imani in babu imani duk alherin da mutum ya yi ko wani ilimi na dukiya ne ko na jiki to ba ya da amfani nan ba ba karba ba to ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا حبالا خبالا ما عنتم قد بدت البغاء من ابواهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون to bayan takidin da ya yi ga rikicin da suke sawa ga addini sai kuma ayar da fiye tsoratar da musulmi kada su ga daɗin bakin da tsakaninsu da kafirai wato su ɗauke su mutanen kirki da abokansu aka ce ya ayyuhal na amanu ya ku na imani la tattakhudhu bi tsanata min dun kada ku riƙe abokai na asiri ba daga cikin ku ba wato kenan kada ku ga daɗin abin nan maganar su ku ɗauke su abokai kuna faɗa musu asiran ku la ya nuna kun kabala ba su taƙaita muku ɓanna kullum suna cikin shirye-shirye na kawo muku ɓanna balle da sun san asirin su waddu law anitum suna burin da kun wahala kullum wahala ku suke nema wa kuwa shiddatu dari wato tsayanin ku suna neman ku faɗa cikin wahala har badaktil bagadaw mai abuwa sannan kuma kiyayya ta bayyana daga bakuna su domin duk yadda munafiki ya koye a kiyayya da a cikin zuciyar shi cikin magana za ka gane bil waqi'ati fi ku su yi mugunyin magana zuwa gare ku wadda na ilmi na la ko kuma in kun faɗa musu asiri su sai su gaya rai wa ma abu kan yaki wa ma tukfi sudurukum akbar sudurukum akbar sannan bayan wata magana cikin magana da ake gani ake samu daga bakin su wanda ke nuna war kafircin su abinda zukatan su ke koyewa ya fi girma kad bayyana lakum kuma ko mun bayyana muku ayoyi bisa ga kiyayyar su in kuntum taqilun kun zan kuna hankali to ci gaba هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ الموجود بعيظكم إن الله عليم بذات الصدور to ya ci gaba da abin nan falkar da musulmi ha antum ya bayyana soyayya gare su Ai to an liqarabatihim min kun don waye zumuntar da tsakanin ku da su wasa da kadin ko ko don abin nan abutar da tsakanin ku da su ga ku kuna nuna soyayya kuna nuna soyayya gare su wala yuhibbunakum amma ba su son ku limu khalafatihim lakum domin sun saba muku addini duk wanda ya saba maka addini bai son ka wa tu'minuna bil kitabi kulli kuna imani da littafan sama duka ko kuma litta qur'ani duka wala yuhibbunakum su ku ba son ku wal halu annakum tu'minuna bi kitabihim kuna imani da littafin su fa ma balukum tuhibbuna to me yasa me ku kuna son su wa hum la yu'minuna bi kitabikum alhali su ko ba su imani da littafin ku wa idza laqukum qalu amanna in sun ka hadu da ku sai su ce mun yi imani ai mun yarda abin da kuke akai na gaskiya ne wa idza khalau amma in sun ka koma daban su kadai addu alaikum al'anamin sai su tsora cizon yatsu akan ku don kushi min al-gaid wato don kushi shiddatul ghadab shine tsanin kushi bima ya rauna don abin da suke gani min itilafi kuma sun ga halayen ku ya haɗu sai su yi ta bakin ciki suna cizon yatsu wa abdur an shiddat al-ghadabi ba'd al-anamil wato kenan eh, bi addal al-anamil wato ana nuna wa cizon yatsa yana nuna wa kushi wato majazan domin galibi mai hushi sai kaga ya dauki yatsa ne yana cizo wa in lam yakun sama addun ko da babu cizon yatsa ana cewa ai ya tafi na cizon yatsa mu ana cewa to ya tafi da kushin. kullu mutu bi gaizikum wato kace musu ku mutu da kushin ku ai ibqau alaihi ku dawama akan shi ila mauta zuwa ga mutuwa falan tarau ma yasurukum ba za ku ga abin da ke faranta muku rai ba ba za mu bar abin da muke akai ba inna allaha alim bi zati sudur kuma allah masani ne ga abin da a cikin zukata ai bi ma fil qulubi ga abin da cikin zukata ya sani wa minhu ma yadmuru haula daga ciki akwai kiyayyar da suke koyewa Allah ya tsare mu daga gare su to ci gaba in tanfadukum hasanatun tadun wa in tuhibukum sayyi'atun yafrahu biha وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كائدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط in hasana hasanatu in wani abu mai kyawo ya shafe ku in wani alheri ya shafe ku ko kun ka samu cin nasara ko kun ka samu ta ganima da su wannan zai bata musu rai Kullum in kun samu wani jin daɗi wani abin da ya kamata ya farin ciki to wannan zai bata musu rai wayan da kun sayyata in wata cuta ta same ku wato kamar kun ka wata musiba yakin ku ya ya ya ya ko kuma an kai muku fari yabrahu bi asasi farin ciki da wannan musiba wato abin nan wal ma'ana annahum mutanahun masu kai matuƙa ne fi kun ga kiyayyaku falam tuwalunahu saboda falima tuwalunahu dan me kuke zumunta da su kuke abin nan soyayya da su fa buhun kun nisance su wa in tasbiru amma in kun kai hankuri bisa ga cutarwar da suke yi muku wa tattaku kun ka ji tsoron Allah fi muwalati kun ka bar a soyayya da su wa gairi hawa to ga abin nan soyayya da su da wani su kun ka ji tsoron Allah la yadurrukum kaidahum shay'a wato mugun yadda bara su ba ta cutar ku da komi bilan middad wa tashdid la yadurrukum wa abi kasri ha wasu sukun wasu sukun la yadurrukum kenan min darra yadurrukum wa min dara ya diru kun fahimta ko wato kan eh, mugunya dibara su ba ta cutar da ku da komi inna allaha ma ta'maluna muhid kuma Allah mai kewayewa ne ga abin da kuke aikatawa ai alimun wato masani ne eh, da abin da kuke yi fa yajaz yahum bi yana saka muku ko yana saka musu to ci gaba وإن غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم to wa shi ma ya ci bayanin kufari abin da attafe ayar da attafe akwai bayanin kafirai la yasdiuna an yadurukum ba su iya cutar da ku ma ta masakatun bil irshadati allati tatikum min Allah ga wasu hukunce-hukunce nan da attafe da wasu fa'idodi in kun rike su duk yadda kafirai suka yi suka so su cutar da ku ba su iya ba ku saurara ku ji wazkur ya muhammad li ashabika ambata masa habbanka ah, ka ambata musu ma wa qamil al ahwal abin da aukuna halaye annashi min adami sarwar da yake suna faruwa saboda rashin hankuri ala ta masu kibi amrin lawa ta hankuri ga riko ga umarnin Allah liya alamu annahum illa zama don su sani cewa in sun lazimci hankuri illa in lazimu sabra in sun lazimci hankuri la ya dulum kaidul kafara wato mugun yadda bara masu kafirci ba zai ba zai shafe su ba wato abinda a tafe zai nuna muna waɗanda yake ba su yi haƙuri ga bin umarnin Allah ba abin da ya same su ashe kenan kamar an ce muna mu mu yi hankuri mu rike waɗannan hukunce hukunce waɗanda Allah zai faɗa muna in mun ka rike duk yadda kafirai suka so ko cutar mu ba za su iya cutar mu ba to gashi nan ah, in da ku? wa in gadauta ka ambata wato lokacin da kai saukon min ahlika daga mutanenka tubahu lil mu'minina maqa'idan liqital kana zaunar da mu'minai wurin wuraren zama na yaki wato abin nan dan yaki wallahu sami'un li aqwalikum Allah mai saurare ne ga maganganun ku alimun masani ne bi ahwalikum ga halayen ku wannan yini shine ranar Uhud Haraja sallallahu alaihi wasallam bi alfin annabi ya fita da dubu au illa 50 rajulan annabi ya fita da mutum dubu ko kuma dubu ba dari ba 50 wato kenan dubu da dari da dari da dari tara da hamsin dari eh, tara da hamsin fa hmm. wal mushrikuna salatu ala su ko kafirai dubu uku wana zala bi shi'bi ya sabti wa sai annabi ya zauna abin nan cikin rango kusa ga uhudu wato rana ta abin nan ya sabti rana ta bakwai sabi shawwal wato bakwai ga shawwal sanata salatu min hijira shekara ta uku daga hijira waja'ala zaharahu wa azkarahu ila uhud yammai da bayan su zuwa uhud wato kenan ya ba uhud baya wa sawwafuhum ya daidaita sahuhun musulmi wa ajlasa jayshan min ar-rumat ya zaunar da wani yaƙi na abin wani bangaren yaƙi na maharba ah, wa amar alaihim Abdullahi wa amar alaihim abdullah ibn jubair yasa abdullah ibn jubair yazan shine shugaban wannan kungiya ta maharba ya zaunar da su da sabil jabal kasa ga abin nan gehen dutse wa qala indahu anna bin nawli wato kudibi in kafirai sun hito muna ta wannan jaha wato ku yi musu yayyafi da da abin nan da kibau wato ku kare mu wala ya tuna min wara'ina kada su zo mana baya gare mu wala tabrahu eh, wala tabrahu kada ku kada ku gushe daga wurin ku gulimna aw a an rinjaye mu ko kuma mun ka ci nasara duk yadda an kai kada ku tashi daga wannan wuri ku tsaya nan wato haka annabi ya ce ma waɗannan yaƙi wato an hito ga yakin uhudu

sun kai niyya minkun daga cikin ku wato sune banu salma wa banu harita janah al askar wato kun san yaki ana kasa shi kashi biyar fikafukai da uh, wuya da baya sannan da tsatsakiya to waɗannan fikafukan yaƙi laraba sai suka yi kamar za su ji tsoro wato suka yi niyya an la wato su ji tsoro tajibuna su ji tsoro an kita su bayyaki wa tarji'a limar lamma raja abdullahi ibn ubayy wato bari abin da mu san kissar da mu ji dadin fahimta daga qur'ani wato lokacin da musulmi suka ci nasara ga badar suka kashe kafirai suka kama wasu to sauran kafiran da koma gida sai suka tara dukiyar da dama musulmi sun fita don su karbe suka ce wannan za mu ɗauka fansa da ita sannan kuma suka yi niyya suka fita da niyyar ɗaukar fansa domin ya zan abin kunya gare su musulmi sun ci nasara akan su tsakar kasuwar badar labari ya watsu to shi kenan sai suka abin nan suka fito da dare ba san labarin su ba sai sun kawo kusa ga madina da an ka ji labari ga su sun iso sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai shawara ni kun ka gani in mun yi zaman mu cikin madina ba za su iya shigowa ba in ko ni kun ka gani ko mu hita ko mu zauna sai suka kasu samari kin gida kamar mata ba kafirai su su taho suna waje kila sai mu fita to wannan har yasa annabi ya tafi ya sa makama abin nan la'ama wato kayan yaki sulkensa kamin ya fito da tija suka ce kun kun sa annabi hita yaki tun bai shirye bai nufi ba saboda haka a lokacin da annabi ya fito din to ba yiwa shi koma shi aje sai ya gamu da makiya a shikenan aka fita wajen Uhud a ah, domin kafirai ba za su biyo daga kudu ah, ko daga gabas ba domin akwai wasu duwatsu bukake waɗanda yake sun kewaye madina sai dai daga wajen arewa to saboda haka wato annabi ya shita har ya kai uhudu ya sanya abin nan yakin sa ya goyi abin nan uhudu na baya gare shi wato an kai kariya da shi a gabas ga uhudu akwai hanya da in an kewayo akwai wani dan dutse kusa gare shi ana ce mishi jabalin rumati daga baya to nan an ka aza waɗannan masu harbi an ka ce su zauna nan duk abin da an ka yi musulmi sun ci nasara ko ba su ci nasara ba su kada su tashi daga wannan wuri in kafirai sun biyo nan su harbe su bayan haka nan sauran yaƙi yana fuskantar abin nan yana fuskantar yamma da kuma arewa inda abin nan kafirai suka fito to ana cikin haka kafirai da sun ka taho sai musulmi aka fara yaƙi wato annabi ya zazzaunar da mutane kowane wurin da ya kamata da aka fara yaƙi sai musulmi suka samu cin nasara suka kore su to waɗannan maharba sai shaitan ya shigo abin nan ya shiga cikin su yace za a kame bayi a barku a kwashe dukiya ba da ku ba saboda haka sai suka ce mu ba za mu zauna ba shugabansu ya ce a'a tunda annabi ya ce mu zauna nan to kada wanda ya tashi su saura mashi yawan su sun kace su kan ba za su zauna ba tun tunda gashi an ci nasara ana korar rai kada a kame mai ganima ba da su ba to cikin wannan hali suka baro yaki suka baro wurin zaman su sai wannan Khalid ibn Walid sannan yana cikin kafirai ga shi zarumi da ya cinkai masu harbi sun sun sauko sai ya tebi wasu kungiya na nasu sai suka kewayo bayan Uhud da gaugawa suka taho suka iske wannan Abdullahi ibn Jubair wanda a shugaba da mutum goma sha biyu kawai suka kashe su don su ‘yan kaɗan ne sannan suka faɗo wa musulmi baya gare su da musulmi sun shagala suna kamu sun yi gaba yanzu ga yaki ya komo gaba gare su ana duka saboda haka wato abu ya lalace kun hanta kun an kai kata-kata kamar yadda za mu karanta yanzu na faɗi wannan muƙaddama don ku san kan labari to ina ne wato shi kenan da wannan abu ya auku sai waɗannan banu salma da banu amir sun kai niyya sun kashe kai abin nan yaya za mu yi yaƙi muna kashe kawunan mu haka suka yi niyya su kuma su ji tsoro ga kafirai sun fito daga gabas ga su baya kuma ah, sannan kuma abdullahi ibn ubay ibn salul ah, shugaban munafikai shi na cikin wanda ba shawara kan a fito yanzu ga yaki ya ɓaci ya ce dama na ce kada a fito saboda haka duk mutane na koma madina su koma cikin ba. suka ce abin nan su ba za su yaki ba waɗannan kuma musulmi ne amma suka ji tsoro suka yi kamar su ma su ji tsoro su gudu kun ga abu ya rikice kenan don haka an kace idza hamat da'ifata ne ku an tafsha lokacin da jama'a biyu masu girma daga cikin ku sun kai niyyar su ji tsoro abin nan tajibuna anil kitali wa tarji'a su koma lam hmm? tajibuna eh, tajibuna ne ba tajin ba tajibuna wato ba gabanin gabanin na Um, lamma raja abdullahi ibn ubayy al-munafiq wa ashabu da sahabbansa wa qala alama na qatul anfusuna shi abdullahi ibn ubayy munafiki sai yace dan me muke kashi kawunan mu auladna mu kashi ƴaƴan mu wa qala li abi jabir as-sulam yace ma wadancan shugaban wadancan kabila biyu alqa'il lahu an fi nabika ina gama ka da Allah ga annabinka wa anfusukum da rayukanku to sai Abdullahi ibn Uba ya ce launa alam qitalan lattabanakum mu ba mu san yaki ba da mun san yadda ake yaki da mun bi ku to fa tabbatahu Allah sai Allah ya tabbatar da waɗannan da sun ka tashi jin tsoro ba su ji tsoro ba walan yan sai fa sun ka zauna wallahu waliyuhuma Allah shine mai taimakon su wato ya hana su su ji tsoron wa ala Allah fa yatawakkalu mu'minun kuma mu'minai su dogara ga Allah kawai ay liyatiqu bi su amince da ubangiji duna gairi ban da wani sa wa ma'a zalika duk da haka hazama muslimu sai musulmi suka ji tsoro yakin su ya kare da sababi tarki amrin Allah domin sun bar umarnin ubangiji wa yake balimu alganima da wakanta suka ganima wa mukhalafat amrin nabi da saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fil markaz ga tsayawa inda ya tsaye su yace su tsaya li tadhkiri in wato domin tunatar da su wani hayin da hanin wato sun saba ga gargadin da an kai musu wato yanzu ana faɗa muna don ana faɗa musu don a tunatar da su an mithli zalika daga kwatankacin wannan wato yanzu Allah na faɗa muna irin wancan eh, musiba da ta same mu don kada mu koma yin irin sa kun gane ko to wala kan nasarakumullah wala badin bi badri wa antum azillah fattaqu la'allakum To, ya musulmi yanzu da wannan musiba ta same ku, wato ta same ku ne don ba ku bi umarnin Allah ba. wala kan nasara kuma Allah badarin, Allah ya wato Allah ya muna gori kuma da wani taimako da ya muna tun ba mu da ƙarfi. Wala kan nasara kuma Allah, Allah lalle ya taimake ku bi badarin wato a badar, maudu'in bayyana makka ta madina. Wa antum adilla alhali a lokacin nan wato kuna ƴan kaɗan ba ku da makamai kuma kuna ƴan kaɗan ɗari uku da wani abu yanzu ga sha kun kai kusan dubu amma can da kuke ba ku saba ba Allah ya taimake ku fattakullah saboda haka yanzu ku ji tsoron Allah ku yi abin da ya ce la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'imar shi matuƙar kun yi abin da Allah ya ce to zai taimake ku har ku gode ma ni'imar da ya yi muku to in saqulu

alan ya kafi yakum an yi dakum rabbukum shin bai ishe ku ba ubangijin ku ya taimake ku bai ta alafin da mala'iku dubu uku min al mala'ikati na mala'iku mun zalina wadanda ake saukarwa wato ku ba yanzu abin da ya same ku nan ya same ku ne don ba ku tsare abin da Allah ya ce ba a lokacin da kun ka tsare Allah ya taimake ku kuna yan kaɗan har ma lokacin da kun ka kafin rai kuna da yawa har annabi na ce muku ai Allah zai taimake ku da mala'iku dubu uku wannan ba ishe ku ba kun fahimta ko bala bale a in takbiru wa tattabu wa yadukum min fawrihim هذا يمددكم ربكم بخمسة min من الملائكة مسومين bala ya kun zalika wato taimakon nan da mala'iki dubu uku yana isa ku wa fil anfali bi alfin wato cikin suratul anfali da ce an ce an taimake su da mala'iki dubu li'annahu amadahum awwalan biya domin da farko da dubu an ka taimake su sun masarat talatin eh, sannan sun san dubu uku kama kala kamar yadda yace anan wa ma qawlu wa in tasbiru yanzu yadda ubangiji ya ce in kun kai hankuri ga kan gagamuwa da makiya yanzu nan gaba wa tattaqullaha kun kaji tsoron Allah ba ku saba ma umarninsa ba wa ya tuku min hawri muhadha su kuma wakiya kafire su zo muku bisa ga gaggawa su domin ya abin nan wace suke tasowa da idanu rufe to yumdidukum rabbukum ubangijin ku zai taimake ku bi hamsati alafin da dubu dubu biyar min malaikata na mala'iku musawwamin waɗanda an kawa alama ah, kun fahimta ko yace fa kuwa wato ay muallimi da aka kawa alama fa huwa sharadun wa wa'adun wannan sharadi ne kuma alkawali ne musannirun lil muslimin wanda ya doge ga musulmi fi kulli waqtin wahin ga kowane lokaci matuƙa kuna akan gaskiya kafirai sun kai to haukace to Allah zai saukar da mala'iku dubu suna tsaron ku wa ma sabara muslimuna ko da yashi musulmi sun kai hankuri ala qitalin ga yaqin ga yakin makiyansu fa inna Allah yunjizu wa Allah zai zartar da wa'adinsa lahum gare su fa mala'ika malaikatu ya saukar da malaikun su da su bita don su tabbatar da su wa min ma yadullu ala hada qawlu abinda ke nunawa ga wannan na cewa wato har yanzu haka ne wannan magana wa ma ja'ala kullahu eh ja'alahu Allahu illa lakum wa وما النصر إلا من عند الله to wannan ya nuna kenan wannan hukunci kullun yana nan wa ma ja'alahu Allah Allah bai sanya wannan taimako ba gare ku na farko illa bushra lakum sai don yin bushara gare ku kawai bin nasr da taimako wal bushra wal bushra aw al busharati hiya al ikhbar bima yasurru wato a baka labari ga abin da kake so shine bushara wal busharatu mutlaqatun la takunu illa bil khairi wato bushara inda an yi mata itlaqi wal busharatu mutlaqatan wadda aka itlaqi la takunu illa bil khairi wadda ba ta khairi ba sai an ce bashirun bi azabin kun gane ko wal tadma inna qulubukum bi kuma wato Allah ya faɗa maku wannan cewa ya aiko da mala'iku zai aiko da dubu biyar don zukatan ku su natsu da shi wala ba za su ji tsoro wa min kasaratil dan yawan makiya wa kum shi ku gyara wa tukun da karancin ku eh, wa man nasaru illa min indillahi wato ba mala'iku a ba ba yawan ku a ba babu taimako sai daga wajen ubangiji al-aziz wanda amma ayi al-hakim hikima saboda haka wato ko ya aiko mala'iku ko bai aiko mala'iku ba ko mutum guda sai ya yaki da duniya ya rinjaye su kun fahimta ko eh, wanda a tare da Allah ba kaɗan ba ne wanda a tare da abin shaitan abin nan ba kowa bane kun ji abin nan kai da shaytani kada da ifa mugun ya eh, dibara shaytan mai rauni ce hatta mata ta fi shi karfi kai da kunna azim saboda haka kai tsoron mata fiye da yadda kake tsoron shaytan dai shi in ka tsare abin da Allah ya ce ka tsira daga gare shi kun fahimta ko to ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا to Allah na sa yaƙi tsakanin ya taimaki musulmi da ya kada ƙarfa min zai na kawar don ya to Allah na sa yaƙi tsakanin ku ya taimaki musulmi liyaqata tarfan min alladhina kaw dan ya kace wani gefe daga waɗanda sun ka kafirta bil qatl wal asl domin bai halakar da su gaba ɗaya domin Allah bai yi kafirai ta duniya da ta zama musulma ba aw ya kabita ko kuma ya walakanta su wato yuzilluhum wato ya walakanta su bil hazimati da kare wa yakin su bayan kalbu kha'ibin su wujuya suna masu kalkasci ba suna masu lukushi lam yanalu ma amara mu ba su sami abin da sun kai nufi ba

wato ga hannunsa yake walaysa li ahadin minan nasi aw minal mala'ika ba ga mala'iku yake ba ba ga mutane ba nabaha bi yati sai yayi tambihi da abin da attafe takidan lima taqaddama don karfafa ga abinda ya gabata na cewa taimako ga hannun Allah yake kawai wala yankasiru azmul muslimin don haka wato niyyar musulmi kada ta karye ba da ku bayan wannan bayan wannan gargadi ba da wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kaura kun ga sai to wazir zai ja mu kuma in an san Allah shi a rike da komai kuma ko bayan annabi yana nan to shi kenan ko ya tafi ba sai abu ya doge to ci gaba laysa laka min al-amri shay'un ko eh, laysa laka min al-amri shay'un wato baka da wani al'amari babu wani abu ga hannunka wato komai na Allah ne ai laysa amrun nasr fi yadika wato al'amarin taimako ba ga hannunka yake ba bal huwa min Allah daga Allah yake wa huwa hayyun la yamutu shi kuma mai rai ne ba ya mutuwa wa inna ma alaikal balagu man manzanci kawai shine abin nan shine gare ka aw ya tuba alayhim ko ya karbi tuba su bil islam da musulunci wa ikhlasin ne tsaka tsakake wani ya fi gare shi wa yajidu nasaru su samu taimakon su ala adan su samu su samu taimakon su ala adun da ga makiyan su aw yu'adhibu ko ko shi musu azaba fa innahum zalimun sun zan masu zalunci annahum taraku azbaban nasu domin sun bar sabubban taimako المشروط له وان أنك شرط أن تامس بالصبر دعم قري وتقاد قولون الله وإن لم يحصل الشرط إن شرط إبه سامو با ولا يحصل مشروط أبين أنك شرط أن زي سامو با آه، فظلموا أنفسهم سن ظالم شكن سو بذلك دهكنا هذا فيما يتعلق بالدنيا وما فيما يتعلق بالآخرة ونن ita ce fassarar da nake ganin ta wadda wasu tafasir ke yi wai wasu na cewa lokacin da an kawo annabi rotse cikin uhudu sai ya tsora tunani waɗanda sun ka abin nan rotse kan annabin su har sun kasa jini ya fito waɗannan suna samun dada suna abin nan tsammanin eh, shiga samun wani alheri sai Allah ya ce masa a alayhi salaka min la'amri ba na yin yatubu alaihim aw yu'adhibuhum wa innahum zalimun to a'a wato yanzu Ah, Allah ya nuna taimakon nan ga hannun hannunsa yake kuma Allah na son ya ɗauke mu daga tunanin wani don yanzu ga abin nan annabi na zaune kowa na ganin tunda yana nan a hankalin mu kwance to yana yiwuwa na ɗauke shi ya za mu yi sai mu watse kenan ko to tun yanzu Allah ya ɗauke wannan tunani na mu ya ce ko abin nan ba komi ba hannunka yake ba ida manzanci ne in mutuwa ta taho ka ida aikin ka amma taimakon nan da an ka sani yana nan ko su ci gaba da shi su samu taimako ko su ci gaba da riƙon kunce-kuncen nan su samu taimako ko su bari shi kenan Allah ya yabar da su kun wanda ko eh. to wannan ga abin da yace domin wato sharadi shine bin abin da Allah yace abin da mashrud abin da anka shartanta muna za a bamu shine cin nasara ko to matukar ba mu zauna mun kai hankuri bisa ga abin da Allah ya mu yi ba mun kai to taimakon sa kun ba zai samu ba to walillahi ma fi samawati ma fil ardh

wannan ga abin da ya rayu ya ratayu ga rayuwar duniya to na lahira fa walillahi ma fi samawati ma al ardi kuma abin da a cikin samai da abin da a cikin ƙasa dun na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida ya gafiru liman yasha shi na gafarta ga wanda ya so wa yu'adhibu man yasha kuma shi na azaba ga wanda ya so wallahu ghafurun amma Allah mai gafara ne ga masoyan shi rahimu mai jinkai ne bihim wa in kana ta'ala ya gafiru liman yasha ko da yake yana gafara ga wanda ya so wa ya'dhibu man yasha kuma yana azabtar da wanda ya so fa inna ghufranahu wa rahmatuhu galabat intiqamuhu wato gafara shi da rahama shi sun rinjayi son yayi azaba wala yaqadu rahmatahu illa zalimun ba mai wala yaqadu min rahmati ba mai ɗebe wa tsammani daga rahama shi sai azalumai waɗanda suka kibin abin da ya umarta kun fahimta ko يا أيها الذين آمنوا sai Allah ya hana su ga abin da yake galibi ga an sashi cikin rai ran mutum wa huwa adamu shi shine rashin hankuri wa taqwa da abin tsoron Allah alaihi gare shi wane ne shi wa huwa jam'ul mali bi washin ba tare dukiya da abin hanyar ƙarya wa shirka alaihi da ru'uwa a kansa wala yunfiqu fi ila kuma ko an tara ba za a ciyar ba galibi wannan an halitta ko wace rai don haka kenan an ka umarce mu da shi in za mu iya tsare kan mu gare shi za mu iya tsarewa ga komai matukar za ka iya tsare ka ga cin haram da kwaɗayi ga wasu kenan za ka iya tsare kan ka komai don haka yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kun kai imani la kulur riba kada ku ci riba ad'afan mudafa ribi da banki kun fahimta ko wato bil alif wa qura biduniha bi an tazidu fil mali inda hululil ajali shine ka bada bashi da ruwa kenan ah, wato aksaru a talaba ko jinkirtar da nema wato kenan bashi da ruwa ah, to mun san kuma yadda riba take wata kulla ku ji tsoron ubangiji bi tarki ga ku bar shi kenan la allakum tublun ko za ku samu babban rabo domin duk wanda ya hankuri ga irin wannan to yin hankuri ga abinda da ba shi ba ya sauki to ci gaba warta kunna kujerar warta kunna kujerar ku je ɗoran wuta allah ta'in oyin dalil kafirin wanda yaushe an yi tattalin daga kafin rai saboda kafin rai waɗi wulaha. Waqiluwa wazun da na Allah Tuhar Hamud. kuma ku yi ta'a ga Allah wa Rasul ku yi ta'a ga manzo la lakum turhamun shi za a yi tausayin ku kenan a taimake ku wasari ila ma'biratin من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا إلى yi كي غوغاوا زوا نيمان غافرة من ربكم daga wajen ubangijinku wa kuma da neman aljanna ita aljannan nan ardu has abinda faɗinta a miƙe sammai da ƙasa su zauka gida guda to shine abin aljanna ai ka ardihima wato kamar fadin su law wusilat ihdahuma bil ukhra da an sadar da tsaye da guda wal ardu asi'at fadi wa iddan lil muttaqin an yi tattalin wannan aljanna don masu tsoron Allah wato mutaqin Allah bi amali ta suna aikin da'a don su don su kare kansu daga azabar ubangiji wata kirma ma'asi da barin sako to an suwa ne allazina yunziruna bis sawa'i wa qawai wal kazimin al ghaib wal 'afina 'anil nas والله يحب المحسنين to an ce ku yi gauga zuwa ga samun gafara da aljanna wadda yake faɗin ta kamar wannan ko an yi tattalin ta ga masu tsoron Allah su ne masu tsoron Allah waɗanda an kai tattalin wannan aljanna mai faɗi saboda su ga su alladhina yunfiquna fi sarai wanda yake suna ciyar da dukiyarsu ga ta'a Allah fi sarai wa darai suna cikin wadata ko suna cikin tsanani za su yi gwargwadon hali wal kadhimin al kuma waɗanda yake masu eh, haɗewa kushi wato in sun yi fushi ba su zartar da fushin nan nasu za su za su yafe wal afina anin nas ko masu yafewa ga mutane in mutane sun zalunce su za su yafe musu ba za su yi musu azaba ba wallahu yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa bi hadhihi al af'al wato yana sakan ka musu kenan ko ci gaba والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون to walladina waɗanda yake dai idza fa'alu fahishatan in sun kai wani alfasha in sun wato shaytan 'yarin rinja sun yi wani abu wanda baya da kyawu Allah wato suna kin abin na azaba shi fa saka da su nemi gafara ga zunuban su mai ya gafara zunuba illa kuma su san ba mai gafarta zunubai sai Allah walam yasiru ala ma fa'alu kun basu doge akan bisa saka abin da sun ka aikata na zunubi ba wa hum al alhali sun sani suna zunubi ai innal ladina atawhu ma sai ta abin da sun ka zo da shi sun san wato zunubi ne ba kuma ba su doge ba bal akala uwa da sun kira ta daggare shi in dan bayan lokacin da sun ka falka wata gusu ka tuba ila rabbin zuwa ga ubangijin su su ma suna shiga cikin waccan aljanna wanda yake mai tsari wato kada yin laifi ya tsoratar da kai daga bari shiga aljanna kai dai ka tuba أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ina farkar da المسلمين كون gani an ce صلى الله عليه وسلم wato an gafartawa da da yin azaba ba ga hannun su ba ga hannun Allah su to in ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ba bar wannan abu ga hannun sa ba to ga hannun wa za a fashi saboda haka kowa ya yi ta aiki don ya tsira aikin nan da mi da abin da annabi ya taho da shi kun fahimta ko wanda ya dogara da wani yabbar abin da annabi ya ce ya halaka ba mai iya tsar da shi sai Allah Allah kun bai tsar da shi sai ya bai bin da ya ce da jazaa'ul maghfiratun waɗannan waɗanda sun kafi abin da Allah ya ce sakamakon su samun gafara min rabin daga wajen ubangiji wajen natin da samun aljanna ta jiri min tata min ruwa na gudana daga karkashin su khalidina fiha suna waɗanda an kaddara mu dawwama ciki ay muqaddirina al-khulud fi an kaddara musu dawwama cikin aljanna idan ha lokacin da sun ka shiga wa ni'ma ajrul amilin ko ma da da ladan masu aiki bi tsata da aikin da wato hadal ajr wato wannan lada duk ma dalla da ita wa hada istidradun bi dhikri akhlaq as-siyadati allati biha yartakil insanu ila an-nasr wal falah wato bayan ah, abin nan to wannan kenan kamar bayan an ambaci sakamakon waɗannan biyu wato na samun eh, shiga aljanna to sai kuma aka ci gaba da ambaton shugabanci halayen shugabanci wanda yake da shugabanci mutum ke samun ɗaukaka ya samu kuma taimako da samun babban rabo قد خلت من قبلكم فانظروا كيف كان to ba an faɗa muku ayoyi ba da cewa in kun yi hankuri ga bin umarnin Allah da barin abin da ya hana zai ɗauka ku zai ba ku nasara to ga takibi kar haramin kablikum sunan shine akaba mm, shine abin sun ma akaba da sharatu bi jaz'in kum bi jaza'in bi jaza'in man la yamtasilu wato kenan sakamakon wanda bai bi ba bai bi umarnin Allah ba ko ku bai aikata abin da an ka hana ba ga sakamakon shi nan kada kalamin kabli kun sunan wato abin nan hanyoyi ko ko sunnonin ubangiji sun gabata gabanin ku na ga mutane waɗanda yake ba su bi abin da Allah yake ba sune abin nan tawa'if fil kufari wato na kafirai khalafu am awamir Allah sun saba mu umarnin Allah wa kadzabu rusulahu sun kare ta manzannin su alladhina ursila ilayhi an ursilu ilayhi waɗanda yake an aika su zuwa gare su bi imhalihim wato tun farko sai Allah ya musu jinkiri bai musu azaba ba sai da sun kai zurfi sun ma aka sannan ya kama su fasiru fil alli ku yanzu mu'minne ne yanzu ku yi tafiya cikin ƙasa ko da jikin ku ko kuma da tunani fanzuru ku diba kai ki wajen mukazzibin yadda karshen masu ƙaryata annabawa ya zama ay akhir amri yadda karshen al'amarin su ya zama min al-halaki na halaka wala kunu mitra saboda haka kada ku yarda ku zauna fatankacin su fitta kadin ga qaryatawa fa yusibakum ma asabahu in kun yi ko qaryata duk abin da ya same su zai same ku fa yusibakum ma asabahu kun fahimta ko to ci gaba هذا بيان هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا بيان للناس وان بياني ني da كذري ثم zurfi سنه يقام hada في ya kama su من fil alli ku yanzu mu'minne ne cikin kasa ko da jikin ku ko kuma ruhu ko kuma ruhu ko kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin kuma ruhu ko da ko jikin kasa cikin tabiya kuma ruhu ko da ko jikin kasa cikin tabiya kuma duk ko ko da ko rukuri na yanzu min na yanzu mu jikin kasa cikin tabiya kuma duk ko ko da ko rukuri na yanzu min na yanzu mu ku da al'alli jikin kasa cikin tabiya kuma duk ko ko da ko rukuri na yanzu min na yanzu mu to ba ku halaka cikin kasa ta ne ba bi mm, tsara ku da al'alli jikin kasa cikin tabiya kuma duk ko ko da ko da ku yi a ambace ki ne yanzu min ne yanzu mu da wata ba ku halaka cikin kasa ta ne ba bi mm, sara ku da ake kaddan da daga wajen al'alli jikin kasa cikin tabiya kuma duk ko ko da ko da ku yi gabanci a ambace ki ne yanzu min ne yanzu mu da wata ba ku halaka cikin kasa tane ba bi mm. tara uwe da ake da daga wajen jikin kasa cikin kamar akala uwa zunubi sai ruwa kuma ruwa ko ko da ko a amurka ne ne yanzu tawace ba ku halaka cikin kasa tane mm. tara an masa da ake da daga wajen

jikin kasa cikin kamar ko da shi ba kata na kairin hulak ala zunubi sai tabiya kuma ko ko da ko ko yi gabanci a wa da mukan ina yanzu min ne wani yanzu ba ku halaka cikin kasa alka wanda ina kuma wani falon abi abin abin da bi hmm. tara ala masa da kuna wata kaukawa ku a kula da ku da ake kaddan da wa ma su yi na wajen alif wata ne bai kasani ba suna a jikin kasa cikin kamar ku da shi ba kata na kairin kwanar ala uku zuni tuna bin masu na'ima ko min wani sai ruta biya kuma da wuta ko da haɗa da ku